mun sako akan rikicin falasɗinu to da ban san me ya faru ba amma daga baya na san abin da ya kawo wannan rikici na baya bayan nan rikicin falasɗinu rikici ne da ana yin shi mafi yawanci dukkan manantun kafin kowa ya zo duniya dan rikici ne ya fi shekara hamsin ana yi amma dai ba a taba yin rikicin da ikazanta ba irin wannan na yanzu da ake ainihin wato to me ya kawo rikicin nan na Falastino a yanzu yaushe aka fara shi to wannan ba mamaki in mun samu lokaci ko gobe Alhamis a masallacin Khalid bin Walid ko ɗaya daga cikin inda muke karatuttuka na tsaya in yi cikakken bayanin me ya faru amma su Yahudawa dama mutane ne da suke da mugun bakin tarihi har manzon Allah ya bar duniya a shekara goma sallallahu alaihi wasallam wallahi da wuya a ce maka wai an samu cikin hannu nasu a shekara goma wanda suka musulunta ai ba haushe da ka jace maka yahudu tuba babu to magana haka take haka maganan take shi yasa kaga wajen muguwar ƙiyayyar addinin musulunci da Allah ya tashi sai ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wanda za ka samu sun fi kowa muguwar kiyayya da musulunci ajin farko Allah ya ce su sune yahudu to shi yasa da Abdullahi bin Salam izo zai musulunta sai ya ce manzon Allah ya ce ya Rasulullah na san mutanen mu wasu murdaddin mutane ne zan musulunta amma kakkace musu na musulunta kira su ka tambaye su waye ne a cikinsu. su ya samu guri haka ya ɓoye manzon Allah ya kira su suka zo ya ce musu me za ku ce kan Abdullahi bin Salam suka ce mai alherin mu ne dan mai alherin mu ne malamin mu ne dan malamin mu ne mai kirkin mu ne dan mai kirkin mu ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace musu yanzu inda zan ce muku ya musulunta za ku iya karba suka ce ina ai Allah ya tsare shi ba shi ba addinin ka to sai ya fito ta baya sai ya ce sai suka ji ya faɗi cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wallahi nan take suka juya shaidan suka ce wannan da kake ganin shi mai sharrin mu ne dan mai sharrin mu ne jikan mai sharrin mu to shine zaka ga Allah yana faɗan miyagun sufofi a kansu malla anahu Allah wa gadiba alaihi wanda Allah ya tsine masa ya fushi da shi waje alaminhum alqidadata wal khanazir wa abada tabu to a in ana maganan ta'addanci fa ban san wani ta'addanci inda da sunan kashe ɗan adam ba ne a duniya da ya kai ka kama annabin Allah ka kashe to wayannan mutanen a tarihin su fa daga ciki wanda Allah ne ya bada shaida a Qur'ani innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqqin ba wai annabi ba fa annabawa suke kashewa ba kullama ja'ahum rasulun bima la taha anfusuhum fariqan kazzabu duk lokacin da wani annabi ya zo musu da abin da bai musu ba wasu su karyata shi wasu kuma su kama annabin su kashe yanzu wanda ya zama dan ta'adda a doron kasan da yana iya kama annabin Allah ya kashe da Allah dan duk mutanen Palestine ma an ci ya karar da su ka tsaya kana abin ban mamaki ne ai ba abin ban mamaki bane ba su kyala Allah ba ba su kyala annabawan Allah ba su faɗi maganganun banza a kan Allah duka ƙur'ani ya haikaito mana su kalli Allah su ce inna Allah faqirun Allah talaka ne wa na hannu aganiya su ne mawadata su kalli Allah su ce yadullahi magalula hannun Allah lankwasashe ne Allah ya ce duka wayannan ba su ne mutanen fa ake rigima da su yanzu to ta yaya amma yau sai aka samu inqilabul mawazin yanzu ina jin ana cewa an fara rigiman nan wai sai ga America yanzu tana kai musu wa ɗauki amerika za ta kai musu ɗauki don ku gane abin da allah ya faɗa alkufur millatun ko millatan wahida kuma a irin nan ne allah ke faɗa cewa lazina kafaru ba aduhum auliya uba illa taf'aluhu in ku ba ku zama haka ba to takun fitnatun fil ardi to shi yasa duk idan aka zo irin ayoyi wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billahi wama unzila ilaykum wama unzila ilaykum min qablikum wa'inna min ahlil kitabi lamanyu'minu billahi wama unzila ilaykum wama unzila ilaihim khashiyyan ma'lamantu sisi ka abdullahi bin salam wa ghairihi sai aka kawo misali da shi da wasunsu sai a wuce saboda wanda suka musulunta a shekara goma da annabi ya zo a madina a yahudawa wala ba su da yaki daga guni. saboda yadda suke da mugun wahala wajen karban musulunci so shi yasa zaka ga Allah da ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millata nan ba ana maganan addini bane hanyar su to da shi yanzu dan Allah ka taba ganin wani bai yahudi a Najeriya yana kiran zuwa shiga addinin shi ka taba gani ko ka taba ganin gurin ibada na Yahudawa a Najeriya haka ai coci dai kana gani ko a'a su akwai hanyar da suka tsara ta rayuwa wanda ba za su taba yadda da kai ba sai in ka dawo ka bi kan wannan hanyar sannan za su yadda da kai shine tsa'idar su nan wato wanda ake ce musu bandit ko kidnappers ko fulanin daji amma masu kashe mutane muna kiran su irin su akwai dogo gyaɗe akwai sububu akwai shi bella turji akwai irin su ɗan ƙarami akwai adamu aleru baleru aleruhu baleru akwai baleru akwai aleruhu baleru ne ku to da dai wa man kana ala shakilati a muna so mu sanar da su abinda yasa kuke ganin haka wallahi tallahi kuna ganin kaman ba mu mun san cewa sakon mu yana kai musu an gani muna kiransu cewa saboda akwai wani bafulatani da naga an yi fira da shi kuma yaro ne dan na tabbatar da cewa wannan da wuya idan ya shekara talatin a duniya amma ya ce ya yi shekara goma cikin harkar da ya ce ya yi shekara goma cikin harkar da aka tambaye shi yana iya faɗar adadin mutanen da ya kashe ya ce wallahi ba zai iya faɗar adadin ba sannan aka ce mai kana iya cina cewa za ka akwai wani kisa da kai ka yi nadama da ka sani wajen kisan ya ce shi bai san wani kisa da yi nadama ba kai da na sani ya ce tun da abu ne da ya riga ya zama maka sana'a kuna fahimta ku duba fa ku gani hatsarin da kisan kai yake da shi ka zo kana tafiya da mota ba da gangan ba wani ya faɗo maka ka ture shi Allah ya sani ba da gangan ba ne ba laifinka ne shi ya faɗo amma saboda haɗarin da rai yake da shi an yadda je an yafe maka amma Allah bai yadda ba sai ka yi azumi sittin a ajiri aini. to shi yasa manzon Allah yake faɗa cewa la yazalul mu'minu fi fusahatin min dinihi mutum ba zai gushe ba yana mu'min yana yin addini hankalinsa a kwance Malam yusuf daman haramun matukar bai zubar da jini na haramun ba don haka muna kira zuwa gare ku ire-iren wannan aikin duk wani abu da za ku kafa hujja da shi na uzuri ko da mutane sun muku uzuri a gaban annan duniya to Allah shi ya fi kowa sani wa rabbuka ya alama ma tukinnu duru kuma matu tu'linu Allah shi ya fi kowa sanin abin da zuciyar mutane ke ɗauke da shi da abin da ta bayyana to ce yi ba mamaki kuma uzurin da za a yi muku a nan duniya ba dole ba ne ya zama karɓaɓɓe a gurin Allah so ban ga yadda za a yi ba ya zana wa mutum sana'ar da zai kisa ɗan adam ya kisa ya kisa har ya dawo bai san adadin abin da ya kashe ba sannan kuma har ya dawo bai iya kashe ɗan adam ya nadama ya kashe shi kuma tare da wani na tabbatar da cewa idan wani kana ganin ya cancanci kisa ne saboda ya maka wani abu wallahi wanda ya kashe dan adam din da bai san adadin abin da ya kashe ma dole sai ka kashe wanda bai cancanci ka kashe shi ba kuma Allah ya ce wala ya alladhina la yad'una ma Allah ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil ba sa yin ainihin wato kashe ran da Allah madaukakin sarki ya haramta cewa ainihin wato a kashe ta dan haka muna kira zuwa gare ku har yanzu ku sani cewa kamar yadda ku kuka faɗa kuka ce ko musulmi ne mujarradin aikin saban ma dama ba halatta shi kuka ba ba wanda zai ce ku ba musulmi ba ne. to kuna da lokaci har yanzu ko ba a kai kanku ba ta hanyar makami to ita mutuwa idan ta tashi da wanda yake ɗauke da makamin da wanda bai ɗauke da makamin kowa sai ya mutu kamar yadda wani ke cewa inna tabiba bitibbihi wa dawa'ihi la yastati'u difa'a maqdurin ata likita da likitancin shi ba zai iya tunkuda abinda Allah ke kaddarawa ɗan dan adam na mutuwa ba idan lokaci yayi sai yace malit tabibi yamutu bidda'i alladhi qad kana yuguri ghayrahu fi mamada shi ma likitan da yake cewa yana bada magani yana rudan wani da shi me yasa zaka ga duk da maganin sai ya mutu in lokaci yayi sai yace matal mudawa wal mudawi wallazi jalaba da wa ba'ahu wa huwa ishtara da mai maganin da wanda ake wa maganin da wanda zai je siyo maganin da wanda ake sai da maganin da wanda aka siyo maganin saboda shi wallahi babu wanda ba zai mutu ba da haka har yanzu mu muna kiran ku zuwa a dawo a tuba a gyara amma sana'a wacce za ta zamanto ta kisan ɗan adam baka ma san adadin abin da kashe ba har mutum ya kai istin ɗin da zai yi kisa bai da na sani wala wannan sana'a tana da mugun haɗari mutum ya mutu akan ta ya koma ga Allah tana da mugun haɗari naka haka Allah ya buɗe kofa da ya kawo maganin inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu da ya je ƙarshe ya ce illal ladina tabu so waɗanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim gabanin a samu iko akan su fa'alamu anna Allah ghafurur rahim da yace ku sani Allah mai gafara ne mai jin alama ne cewa wanda duk ba a kai kan shi ba ya dawo ya tuba ta ko a gurin Allah Allah madaukakin sarki ya yafe masa kamar yadda ya kawo maganan sata ya ce wasariqu wasariqatu faqatu aydihuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim sai ce man taba min ba'd zulmihi wa aslaha wanda ya tuba bayan zaluncin da ya gyara bannan da ya sai Allah ya ce fa inna Allaha ghafurur rahim Allah kuma mai gafara ne mai jin kai ne daka har yanzu muna kiran ku ku dawo ku tuba ku koma zuwa ga Allah ta hanyar abin da ya shafi kisan kai irin wannan ba tare da tantancewa yayi maka waye bai maka ba waye cancanci kisa waye bai cancanta ba tunda na faɗa muku nace daga cikin afkar tunaninsu wanda suke daji sun ɗauka cewa duk wani mutum da ke cikin gari maƙiyinsu ne to kaga wannan yana haifar da abubuwa da yawa Na haka muna kira zuwa gare ku ku duba wannan lamari sannan ku ji tsoron Allah ku dawo ku tuba sannan kuma ƙofa har yanzu a buɗe take don mutumin da yake cewa wai yaya za a yi in an a'a a dai dawo a tuba din in an tuba shi Allah ya san yadda zai a lahira in an tuba wannan shine Allah madaukakin sarki ya sa mu dace